Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi suna na sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu 'yan bindiga sun fantsama cikin ofisoshin gwamnatin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar jiya Asabar bayan da suka tayar da bama-bamai don su samu damar kutsawa inda jami'ai suka ce mutane akalla goma ne suka mutu ciki har da wani karamin minista shaidun gani da ido sun ce mayakan sun fara kai har-haren ne nan take bayan da wani yan unar bakin wake tarwatsa kansa cikin wata mota mai shaƙe da bama-bamai a babbar mashigar rukunin ginin da ke kunshi da wasu ma'aikatun gwamnati biyu wata mota dankare da bama-bamai ta gwabji babbar kofar ɗaya daga cikin rukunin gine-ginen sai kawai 'yan bindiga saba da bindigogi irin na yaƙi suka afka cikin gine-ginen suka shiga musayar wuta da jami'an tsaro abinda darakta janar na ma'aikatar ayyuka ahmad imam ya gaya muryar amurka kenan. dakarun sdf da ke yaƙi da isis a siriya tare da taimakon amurka sun yi shelar yin galaba kan ƙungiyar 'yan ta'addan isis ɗin a zahirance bayan an shafe tsawon dare ana ta lugudan wuta na ƙarshe to amma dakarun na sdf sun yi kuma gargaɗin cewa wani faɗan kuma na tafi a jerin dare na ƙarshe an yi ta ruwan bama-bamai kan ɗan abin da ya rage na yankin ƙasar da isis ta ayyana a matsayin daular ta ta yadda sai haske ake gani a sararin saman garin bagus da ke arewacin wato siriya hasali ma tun daga safiyar jiya asabar babu abin da aka fi gani a filin allah kamar tarkacen ababen hawa da suka kone da tantanan kwana da kuma sauran kadarorin iyalan 'yan ta'addan na isis dakarun na sdf sun kafa tutarsu a kan ɗaya daga cikin gine-gine kalilan da yanzu haka suke tsaye inda suke ta ci gaba da bikin kawo ƙarshen ƙungiyar ta isis adadin waɗanda suka mutu a ƙasar mozambique ya zarce 400 zuwa jiya asabar a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai suna idai ta kaca-kaca da sashin kudancin afirka a cewar wani jami'in gwamnati yayin da kungiyoyin agaji waɗanda ke samun kariya daga sojojin afirka ta kudu da indiya ke amfani da jiragen sama wajen neman mutanen da suka ɓace suna kuma fama da dubban mutanen da ke ƙasa da ke buƙatar taimako ministan harkokin yankunan ƙasa da muhalli Chelsea kariya ya ce har yanzu ana cikin yanayi ne mai sarƙaƙiya ko da yake al'amura na daɗa kyautatuwa ya ce yanzu haka mutane sama da 1,500 ne ke bukatar a ceto su daga kan itatuwa da kan rufin gine-gine kuma mutane kimanin 86,000 ne suke wato suka gudu zuwa sansanoni kasar australia na fuskantar nau'uka biyu na mahaukaciyar guguwa mai mataki na hudu a ɗaya a arewa ɗaya kuma a yammacin ƙasar. mahaukaciyar guguwa mai suna trebo ta fantsamo jiya asabar a gabar arewacin kasar da ke can lungu ita kuma guguwar veronica ta doshi gabar yammacin kasar daura da filbara inda ake yawan haƙar ma'adinai jami'ai a kudancin afghanistan sun ce mutane akalla hudu sun mutu yayin da kuma sama da talatin suka ji raunuka a wasu tagwayen fashe-fashe a wani wurin baje kolin kayan gona wanda aka yi shekara da wato shekara-shekara a duk sabuwar shekara ta gargajiya hukumar wato hukumomi sun ce fashe-fashe na jiya asabar sun auku ne a lashka headkwatar lardin helman mai fama da tashe-tashen hankula shaidun gani da ido sun ce fashewa ta farko wadda wata karama ce ta auku ne cikin wani tanti da ke dandalin wasa jama'a sun fara gudu zuwa kofofin fita kenan sai fashewa ta biyu ta auku ta kuma shafi dan jama'a zuwa daren jiya wato kusan bayan sa'o'i 24 labari ya isa birnin moscow cewa a amurka mai bincike na musamman kan zargin katsalandan din da ake marasha robert Muller ya gabatar da rahotonsa na ƙarshe amma rasha bata ce komai ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan taɓa lamuran zaɓe da labarun da ke da dangantaka da zaɓen Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Menene ƙarin bayani kan hujjojin da PDP za ta wa kotu bayan shigar da ƙarar ƙalubalantar nasarar shugaba Buhari yayin da wasu ke sukar matakin rashin kammala zaɓe da hakan ya jawo shigowar kotu a wasu jihohin. Tsohon darakta hukumar zaɓe Kabir Tahiru ya ce tsarin bashi da illa. tun da dai 'yan arewa sun fi ba shugaba Buhari goyon baya a zaɓe ya dace wannan karo su samu ƙarin manyan mukamai. In ji injiniya Ahmed Zakari Guroje. Me yasa Sani Ɗanladi ke kalubalantar sakamakon zaben Taraba ne? Waɗannan da masu shige da fice don samun shugabancin majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. kamar da kuka ji a labaru a makon jiya pdp da dan takarar atiku abubakar sun shigar da kara kotu don kalubalantar ayyana shugaba buhari a matsayin wanda ya lashe zaben watan fabrairu pdp ta zayyana hujjojinta da ta ce su ne take fatar za su sa kotu ta ba ta nasarar zaben ga abin da kakakin kamfen din jam'iyyar buba galadima ke cewa idan dai akwai masu shari'a masu karfin gwiwa to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karɓa a hannunmu. Kuna zuwa kotun nan tun lokacin kana tare da Buhari yanzu kuma gashi nan kana kotu kuma wancan ma duba ba taɓa samun nasara ba. An taɓa samu ai an tashi daga inda ake tunda an kai ga an raba alƙalai uku uku ai an ci gaba yanzu saura kawai ake nema ɗaya daga cikin guda bakwai ɗin nan ya faɗo kan wannan uku kuma ka sani duniya fa kullun ci take ko ana kin mu ko ana san mu ka san alƙalma ba sa ƙarya kuma an yi a Kenya an ga abin da ya auku ba abin da zai hana in dai alƙalan Najeriya suna da adalci suna da tsoron Allah suna da ƙarfin gwiwa su gagara ba mu wannan zaɓe da muka ci Shari'ar zaben shugaban kasa kan fara daga kotun ɗaukaka ƙara ne ta kare a kotun koli. Kuma a dubu biyu da goma sha biyar shugaba Buhari bai samu irin wannan ƙalubalen ba don amincewa da kayan da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya yi da kuma rashin zuwa kotu da PDP ta yi. Matakin rashin kammala zaɓe don yawan ƙuri'un da aka soke sun fi ratar wanda ke kan gaba in an kwatanta da ratar da ya ba wanda ke biye na kawo rashin jin daɗi da ma hakan ya ba da damar rugawa kotu don dakatar da kammala zaben daga waɗanda suke gani akwai fargaba. Tsohon darakta hukumar zaɓe Kabir Tahiru ya ce tsarin ai bashi da illa. Allah nan ƙuri'u na mutane ne suna da haƙƙi sun kashe kunnen a rediyo da talabijin ko ma suna wurin suna jira a jira a tsaya a jira a kasa a tsare to kaga dole ka ba su haƙƙin su to a nan ne hukumar zabe ta kan zo ta ce wannan zabe dole a sai don bai fidda abin da ake kira voters intact manufofin masu zabe bai gama tabbata ba saboda wannan bambanci kura abin da yasa nake tambaya saboda kai aiki da hukumar zabe saboda haka zaka san waɗannan abubuwa da yadda dokokin wasu mutane na ganin suna da kan gado wasu dokokin ba su da kan kan gado ai mutum zai iya zama yana da rajistar zaben ma amma sai ya ga dama ya je ya kada kuri'a zai iya zama a gida kaga ba za a kida ya shi za duba rajista ce su wane sun yi rajista amma ba su roba ba sannan mutum zai iya zuwa akwatin zaben ya zabi duk wanda ya ga dama ma da ya dangole duka takarda saboda da gangan kawai ma ta ɓaci yana da irin wannan yancin eh baya so ma shi ya kida ya kuri'a sa an tilasta shi ya fito saboda haka ba mamaki zai zo ya ma wuce layin gidan daren da za a kada kuri'a da ya kada inda ya ga dama saboda a ce kuri'un masu sun ɓace. To alhamdulillah kaga wannan zaka iya barinsa a matsayin zargi ko tsammani manufansa yana so ya kaza ba zai bayyana ba sai an zauna an ne an dudduba akwai agent party agent na kowane party A da party B party C kowa da wakilinsa masu ido ne buɗe za su duba su ga me misali da ka faɗa cewa ana zaton wani ya zo don dole dole dole shi ba so yake zama ya zo ya lalata ya tafi kaga wannan wani magana daban idan abin ya bayyana haka ba ki da shi idan kuma dalilan ba su taka kara sun karya ba za a gane sannan kuma idan ka samu mutumin da shi dama can bayi da manufa wani ma ka je jefa kuɗa ne kawai haka bai ma danna ko ina ba ya je danna yawa ba dai ma dangwala ba bai dangwala ba ma ya je ya murkushe ya danna ta ina ma za ka bada to duk wannan ana bin haƙƙi ne ba aiki da tsammani da yanda aka zo aka ga tsakanin wanda yake na ɗaya da na biyu bambancin bai kai ya kara ya karya ba in ka bar wa'in ka ba su haƙƙi haka abin zai tafi har local government daga local government ya tafi jiha daga jiha ya tafi na ƙasa baki da to kaga a nan ne shi kansa shugaban hukumar zabe na ƙasa sai abin da ya zo daga akwatina zuwa gunduma da gunduma zuwa karamar hukuma kaga bai je borno ba bai je lagos ba bai je port harcourt amma ya tura wakilansa a yi waɗanda ya yarda su eh, wakilan nan ba ma'aikatan inec ba ne for example ma'aikatan inec su ya da su je abin da ke faruwa hukumomi da suke karkashin kananan hukumomi da kuma gundumomi su 'ya'yan wuraren ne da kuma baki 'yan bautan kasa da malaman makaranta in ka duba sassalan da ake bi zaben nan ana yin adalci ban ce maka ba al'amarin dan adam dan najeriya ba a rasa wani abin da kai ya kawo daidai ko sai allah yau wato darakta a karshe idan akwai 'yan siyasan ma masu kira ga wannan doka ta rashin kammaluwar zabe saboda soke wasu kuri'u masu yawa a soke wannan kawai eh, ya zama an koma kamar na tsere ko da taki dai kawai ka wuce mutum a ce kawai kai kai nasara eh, zai fi kawo maslaha da yawa naji suna wannan kira to ka ga nan bari gwada maka wani abu in an ce za a yi haka to za a take hakkin wasu misali yanzu akwai angwanni guda uku kowanne tana da ƙuri'a guda goma in ka hada guda talatin kenan a cikin talatin din nan sai aka samu wannan na ɗaya ya je ya ci ƙuri'a goma sha tara a anguwa biyu kawai can an goma zaɓe shi kwata shi kuma wannan ya samu guda bakwai a nan ya samu guda bakwai a nan ya samu guda bakwai a nan kaga in ka zo kai a adalcin ka waye fi karbuwa ba dai taba samun zaben da ke da yawan inda ba kammala ba irin wannan karo da hakan ke haifar da fargabar yiwuwar yawaitar hakan a zaben 2023 in Allah ya kai mu injiniya ahmed zakari goroje shine shugaban taron kungiyar magoya bayan shugaba buhari na jihohi wato bso ya shigo shirin nan yana cewa wannan karo yana da kyau a ga sabon samfurin naɗa mukamai mu ba shi tallafi ta yadda zai fidda arewa daga cikin halin da ta samu kanta a ciki musamman kamar irin kamfanoni masakunan na kaduna da kuma kano a farfado da tattalin arzikin arewa saboda haka ina ganin idan da shi shugaban kasa ya mai da hankali a kudu ya yi haka ne ba don ya sani arewa ba ya yi haka ne cikin hikima kuma tun da allah ya dawo da mulkin yanzu ina kyautata zaton zai mai da hankali a arewa saboda kada ya bar baya da kura zan baka misali yanzu daga cikin abin da ya sa ka ga maganan mambila hydroelectric power project din na ya kici ya cinyewa babban dalilin da ya sa wannan lamarin ya ci gaba saboda ba a bai wa wa'inda ya kamata su rike wannan ma'aikatan ba inda a ce dan arewa ne ke rike da wannan ma'aikatan da yanzu dam din lantarki na mambila da ina tsammani da mutanen china nan sun riga sun bayyana kuma an fara aiki shawarar da za mu ba shugaban kasa shine shi wannan ministan ba za mu ce a cire shi ba amma ya zama dole a raba wannan ma'aikatan kashi uku yadda take bangaren wuta works bangaren eh, gidaje wato housing kaga duk ya kamata a ce kowanne yana cin gashin kanta wannan shine abin da za mu iya cewa kuma allah ubangiji ya ba mai gida basira da zai gane akan akwai illa wajen tattara wa'annan ma'aikatan gaba daya a karkashin minista guda daya kuma musamman mutumin kudu shugaba buhari dai ya fito ta nan muryar amurka yana cewa bashi da waɗanda ke jan akalar gwamnatinsa wajen ɗaukar matakai a madadinsa waɗanda wasu ke cewa su suke komai da ake musu lakabi da kabal yanzu kuma ga ɗan takarar apc a jihar taraba da a kammala zaɓe wato sani abubakar ɗanladi da dalilin rashin amincewa da sakamakon zaben da gwamna darius dixon isiyaku ya lashe idan ka dubi wancan kuriyan bogin wukari ta ɗebo ta ne kawai yadda ka san canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result ɗin an ce ah, a 65 an jima a ce 75 an jima a ce 85 har ma suka zo suka ce 95 kamar ma babu mallamin zaɓe so an kori mutane an yi ta jima mutane idan ka je takum an kashe mutum in ka je kashin bila kisa aka yi an kori dukkan yan jam'iyyar apc ya kamata a bar kowa a huruminsa ya je ya kada kuriya idan ka je kurmi haka aka sa mutane suka je suka dinga kashe mutane sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka so an dinayin mutane yadda ma za su zanna su yi zaɓe wayannan shine hujjoji da na ki amincewa da wannan sakamakon zaɓe don haka ina kira ga dukkan magoya bayana mu zanna mu yi ta addua fatan alheri in Allah ya da Allah zai wani kado za mu karɓe shi kada kowa ya yi kasala kowa ya yi ta fatan alheri in Allah yarda Allah zai gano mana bakin zaren nan akan gaskiya Alai Sani Dalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotu yanzu yanzu ma muna magana shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan harhaɗa shi insha Allahu ba da jumawa ba za ka ga mun fasa mota. Dama a zaɓe akwai wanda zai ci akwai wanda zai faɗi. An yi kira ga yawanci wanda ba samu nasara ba su yi haƙuri. Dama da mutuwa idan ko rashin lafiya ne ya same ka dole mutane za su zo su jajanta maka haka kuma al'amarin zaɓe idan aka anausin wani mutane za su zo su dinga jajanta maka amma jajantawa da mutane suke mini na magoya bayana suna gaya mini cewa kada ma in kuskura ma in yadda da wannan sare na zalunci da aka yi kuma na yadda da wannan ni kaina na zama convince ba a yi daidai ba shi yasa na saya akan gaskiya kuma za mu nemi duk inda gaskiya take za mu nemo ta alkalai su binciko in alkalai sun ce ban da gaskiya zan yadda. amma na ba da gaskiya kuma alkalai na yanzu za su tabbatar da inda gaskiya take za ta fitar da gaskiya yanzu kuma za mu duba ci gaba da shige da fice da masu neman shugabancin majalisar dattawa ta tara inda wata kungiyar 'yan siyasar arewa maso gabas ke cewa yankin ya dace ya samu wannan babbar kujerar muhammad umara kumaliya ya yi karin bayani bayan taron da kungiyar ta yi a abuja idan ka cire arewa maso yamma su ne suka zo na ɗaya akan yawan kuru'u da suka ba janar muhammadu buhari shiya da suka zo na biyu shine arewa maso gabas ashe ya kamata mu ma a yi mana sakaya da irin kokari da muka yi hazaka da muka yi domin zaben shugaban kasa da kuruu masu yawan gaske a duba a cikin mukamin masu tsoka mu ma a bamu tunda shugaban kasa an riga an ba janar muhammadu buhari mataimakinsa kuma ba zai zo daga arewa ba ya je kudancin najeriya South-West kenan mukami na uku a cikin mukamai na kasa shine muke bukata kujeran shugaban majalisar dattijai. Muhammad Kumali an duba arewa maso gabas din nan da PDP da APC da ma duk kowace jam'iyyar yan majalisar nan su duka su sha takwas ne daga arewa maso gabas. Ko waɗanda sabi ne ko waɗanda kuma tsoffi ne wanda tuni ma an fara labarin waɗanda uku daga cikin su wurin lissafa ma waɗannan sunaye. Wannan labarin yana fitowa za a fara cinna cewa watakila su kuke nufi ana maganan Danjuma Goje daga Gombe ana maganan Ahmed Ibrahim Lawan daga Yobe ana magana Ali Indumi daga daga borno wa'annan da ka kira ai su din ne yan abin na din dama sun yi majalisa wasu su so biyu wasu so uku kowannen su sun kware suna da ilimin suna da hazaka mu ne a ah, yo ai dama in ka bar eh, abin na din ka cire su misali ka gane ai baka yi musu adalci ba da su din da ka kira ambaci sunayensu da kuma wasu wanda suke da bukata wanda baka ambaci su ba duka suna da yanci su nema kuma fatan mu daya daga cikinsu ya samu Shin npdb da 'yan APC za su haɗa kai su zaɓi sabon shugaban majalisa ne kamar yadda aka yi da Bukola Saraki da Ike Kwaramadu a 2015 ko kuma APC za ta yi aiki ita kaɗai da rinjayen da take da shi ta zaɓi shugaban ne. Masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, Nasiru Adamu Kaya da na shira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Ma'adalla yanzu kuma sai rahoto na musamman. Masana fasahar jiragen sama na ci gaba da hankoron neman fahimtar musabbabin haɗuran jiragen saman nan wato samfurin Boeing 737 MAX 8 a kasashen Indonesia da Ethiopia a cikin ɗan tsakanin da bai wuce watanni biyar ba. a baya nan dai an gano haɗuran biyu da jiragen boyan ɗin suka yi a biranen jakarta da addis ababa dalilan da ya haddasa su kusan abu guda ne wato tangardar sabuwar manhajar nan ta mcas da ake jin matukan ba su fahimce ta ba sosai na tambayi wani kwararren matukin jirgin sama air vice marshal alkali mamu ko menene wannan manhaja ta mcas mcas a turance shine maneuvering characteristics augmentation device boeing da ta kirkiro da 737 max sai ta saka shi akan ya kara safety na jirgin saboda in kaman jirgin ya gaga in lift nashi yawa drag din shi kuma in lift nashi ya sama sosai sai ya samu drag da yawa zai je wani abu da ake kira critical angle of attack to daga nan jirgi zai so ya faɗo kaman dutse to shi mcas in an yi shi ne saboda in ya ga irin wannan problem din ya dawo da jirgi kan yadda zai iya tafiya ba tare da ya shiga wannan hali ba to yalla bai yanda ake maganan cewar cewar shi wani mcas an yi shi ne domin ya taimaka wa jirgi amma kuma su kamfanin boeing din ba su ma ambace shi ba a cikin manual na jirgin saboda an yi din ɗinsu ana ganin kamar ba wani abin da zai kawo wani dama bane a cikin jirgi da sauransu kana ga wannan jirgi ne a ce kamfani kamar boeing su kera jirgi sa irin wannan sabon manhaji din na mcas sannan kuma ba su jaddada batu akan sa misali ko a cikin manuwar ko kuma a ƙara horar da matuka cikin da sauran a sani na na matukin jirgi a tun da ban tuka boeing 737 max ba bai dace in yi magana kan cewa boeing ba ta saka wannan abun babu equipment da yake cikin jirgin ka da baya cikin manual na a sani na amma in har ba su yaka ba babban kuskure ne ya za ka duba batun kwarewa ma dangane da su matuka jirgin ethiopia incidentally ni na yi training da ethiopian airline na tuka jirgin su na wata uku duk duniya ba wanda zai gaya wa ethiopian airline komai a wajen safety standard ba sa yanka kwana komai suna yin shi sosai ni ba ni da kwankwanto kan cewa wa'annan mutane ƙwararru ne akan aikin sha'anin jirgi kuma ko a yau ni zai shiga jirgin su saboda na san sun iya wannan alama sosai duba da yadda jirgin boyan din nan ya yi hadari a indonesia kamfanin bai ɗauki wani babban matakin a zuwa gani ba na kan da garki na tambayi wani kwararren matukin jirgin saman kuma shugaban kamfanin jiragen sama na sky power express captain mohammed joji ko hakan bai bashi mamaki ba? A'a bai bani mamaki ba don ka lura um, dubu biyu da goma sha ɗaya just after September 11 da Airbus A600 330 da ya samu accident a nan a Queens a New York. Um, wannan um, gindin ne ya balle gaba ɗaya da ya fi tabular tsohon babban gidi ne duka duka duniya suka ce sayin grounding sai a box da alaskan gwamnati suka ce ba za su yi da don sun yi duk kasuwan kasan ta faɗi economy na zai karye kawai ita sun yi isolating accident ba ta da branding jirgin ba kuma aka zo aka gina wani laifi bane abu ne kawai da za a gyara wannan suka yi to kila su ma boeing suna son su bi irin wannan abin da ya suka yi amma unfortunately abin kuma ta zo abin kuma ta zo ta kama su gobe a pants down kenan mutan cewa amma shi jirgin already akwai wurin ɗari uku da da biyar da su gina su akwai kasashe kasashe guda arba'in da takwas da suke operating wannan jiragen duka suna nan amma kasashen arba'in da takwas ɗin duk sun ground na so far ana kiran shi precaution kenan abin da kenan suke zala yanzu dai kamfanin boyan ya ce zai duba matsalar da ke addabar jirgin yayin da kuma ke ɗaukar matakin yin kiranye ga dukkan samfuran jirgin da ke ko'ina cikin duniya kuma zuwa ƙarshen watan nan ake sa ran za a magance wannan babbar damuwa to ko wannan zai kore fargabar masu bulaguro har su ci gaba da shiga wannan jirgi suna zirga-zirga tambayar kenan da na sake yi wa air vice marshal alkali mamu a halin gaskiya saboda accident ya faru sau biyu a cikin lokaci kaɗan kafin hankalin mutane ya koma kan 737 max zai ɗauki lokaci mutane za su ji tsoron shiga wannan jirgin amma ita boeing tun da aikinta na kera jirgi by the time suka gama investigation ɗinsu da su iya fitowa da abubuwan da zai kwantar musu da rai akan cewa ba su saka life ɗin mutane a cikin danja ba sannan kuma watakila wannan ya taimaka a cikin ɗan lokaci kaɗan mutane hankalin su kwanta su fara tuka su fara bin jirgin in ko ba a isa ba shikenan ya kawo karshen production din wannan 737 max kenan shi ma kaftin muhammad joji na da ra'ayi iri daya da alkali mamu yawancin jiragen duniya kowannen su ya yi asida kenta ba concord ba in dai kana neman su technology shine concord lokacin da bushe su na yi aiki a injiniya kan concord one of the best technological aircraft amma kaga ga abin da ya faru shi yau ba concord gaba daya irin wannan ne mutane suke tsoro idan ya faru haka za a ga mutane suna shayin hawai daga wannan jirgin to yanzu dai kamar yanzu gaya maka airbus kasuwar su ya tashi kwarai daga wannan jirgin yanzu an stopin oda na shi gaba daya abin da za a yi wasu irin shi ne za su sa kasan da suna 77 din har kashi uku ne da suka kure uku muna kiran su ng next generation sai su kawo max 8 shine biye shine na karshe kenan na design unfortunately yawanci idan kai over designing na jirgi dauki control na komai kana da computer to shi ne matsala a gane mm. don yanzu yawancin jirgi da ake kira su mechanical operated ba su da matsala sosai amma idan yanzu ana kiran su fly by wire shi ne yake da matsala yanzu muke samun shi shi ka ɗauki control ka bai computer to kuma computer ne ake kira um, gaga ko gadajin gaga ne to aka ke gudana da ƙarshen ta dai yanzu dai da jirgin ya faɗi gaba ɗaya a ƙasashe wurin arba'in da takwas sun kan kuma oda sun yi ground wannan jirgin sai an yi investigation an ga ko mai faru don a um, the last count akwai ɗari uku da hamsin da biyar suna fulani a duniya to ta ga yanzu ƙasashe arba'in da takwas da suka yi oda da sun kashe to very bad news for boeing for now. Mohammed bin Ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To ni abin da na fahimta shine akwai sakaci da aka samu daga shi kamfanin Boeing da suka kikiro wannan jirgi kuma sakacin shine ba ilmantar da su ko in ce matuƙa jiragen yanda ake amfani da shi wannan manhaji na MCAS. Ganin cewar cikin waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hadari na Boeing a Addis Ababa har da wani farfesa ɗan Najeriya. wato farfesa pius adesami abin kenan ma da yasa wasu gungun lauyoyi a najeriya karkashin jagorancin barista yakubu salabawa ke shirin zuwa kotun duniya a matsayinmu na lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama da ya zama wajibi ba ɗauki mataki mu kan kama domin wannan professor da ya rasu kuma gaskiyar shi ne? babban jari ne da kuma asset ne ga Najeriya Afirka amma a ce saboda sakaci na waɗansu jama'a a ce an rasa rayuka irin wannan baki da haddar sauran fasinja da suke cikin don haka mukan muna dubawa mu ga wani mataki za mu ɗauka ko mu kai wannan korafi da kotu ta afirka ko ko majalisar ɗinkin duniya ko kuma mu kan mu ƙarin ethiopia airlines daga nan su su shigo da boeing to muna dubawa kuma za mu ɗauki wani mataki akwai sakaci na wannan kamfani na boy. wanda suna tunanin cewa a lokacin da abin ya faru sun ce duka a dawo da jiragen amma kuma kamar yanzu da amerika tana bincike a yau na gani cewa suna so a yi bincike ya aka aka ba jirgin izinin ma ya tashi wato clara idan wanda ake ganin waɗanda suke da haƙƙin su tabbatar da sun kare wannan abu na kada ya afku sun yi sataki an tana su a hukunta su so zuwa kotu zai taimaka kwarai. kamfanin boeing ya ɗauki matakin yin kirange ga dukkan sauran jiragen da suke sassa daban-daban na duniya bayan da eh. wannan hatsari ya fara ya ƙara faruwa a karo na biyu a ethiopia kana ga wannan mataki bai wadatar ba. bai wadatar ba ma'ana ya kamata da na indonesia ya faru su ɗauki matakin wanda suka ɗauka a yanzu. To amma sai da yanzu ya kara Kowa na biyu shi ne suka ɗauki matakin amma ba rayuka sun sulwanta. Su dole ne a je kotu ko kuma a tuhume su a tabbatar da an sanya me ya faru wannan matsalar ta faru. A bi haƙƙin kuma a bi diddigin abin da ya faru. So zuwa kotu yana da fa'ida. Ai maganar cewa yanzu bayan ya faru kana suka ɗauki matakin a dawo da jiragen duka a duniya ya riga an riga an samu matsala kuma wasu sun riga sun zama victim akan abin da ya faru idan abin aje kotu ne misali kamfanin Boeing yana Amerika wannan hatsarin kuma ya faru a hmm. Indonesia da ke can nahiyar Asiya da kuma Ethiopia a nan Afirka misali hmm. Hmm. ina za a je kotun kuma wa za ka kara to za ka iya duba abu akwai kuma wanda za su je Amerika ta shigar da kara kuma za su iya dauka daga Ethiopia shigar da kara na board waye zai amsa hukun zai amsa kiran karan kamfanin Ethiopian Airline ko kuma kamfanin Boeing akwai akwai abu biyu da zai zai faru misali yanzu wanda in Ethiopia idan Ethiopia ya ka ɗauki matakin zuwa kotu Ethiopia za su ya shi karar bond wato wannan kamfani kenan na ɗaya kenan idan kuma ainihin mutane ko kuma 'yan uwan mamatan waɗanda suka suka rasu a kan abin da ya faru ne za su ɗauki matakin su je kotu za su ƙarar ethiopia airline kuma za su yi kuma bon da ba a su su zo a cikin ƙarar kuma za su yi ƙarar ethiopia airline su kaɗai. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre.